لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الصبر 20 ga watan Ramadana hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi da maka zuwa Madina shekara 1437 wanda ya daidai da 25 ga watan turawa miladiyar haihuwar nabi isa dan maryam shekara 2016 muna a wannan masallaci na aliyu maga takarda masallacin jimu'a domin ci gaba da sauraren tafsirin malaminmu malam ahmad umar hilili tafsirin diya'u ta'wil na malam abdullahi gondo yayin da ainihi alaramma husaini yahaya ke jan baki malam ahmad umar hilili ya fassara muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya shige ma malam gaba allah ya ba da nasara mu kuma ababa wanda ake karantar da mu allah madaukakin sarki ya azurta mu ganewa allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء شيئا ووجد الله عنده حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب wallazina kafaru Allah ce waɗannan da suka kafirce a amaluhun ayyukansu a salihatu na ƙwarai lagiyatun ya sashi ne laman fa'ata fiha babu amfani cikinsu muhayyaba suna waɗanda aka taɓe hil'aƙi ba can ƙarko Taɓaɓi ne ba su da sakamako lahira fahiyar su kasara bin biki'a kamar ƙawalwallon rana ta haƙo kamar ruwan haƙo ke kuwa ma ya lama waƙatar zahira abin nan da ke walƙiya lokacin da rana ta yi girshi ilma fawiz a cikin dazuka min shiddatil harri saboda tsananin zafi ake ganin wannan ƙawalwallon min saraba daga saraba ne iza jara in abu ya gudana wai ka annahu ma'un ya jari kamar ruwa ne da ke gudu dama saraba a mustahafin bil laili wa saribun bin nahari to ne saraba ya saribu wa huwa saribun ai jara ya gudana to kamar kawalon rana ta biki a jam'u ƙa'in ne na haƙo wa huwal mustawil shi ne wuri wanda al-labor daidaitacce wanda ashin hidaɗe min al na ƙasa ya hasibu huzzam'anu ma'a mai jin kishirwa yana zaton ko ruwa ne ai ya da shanu. kamar kawalon ya ta haƙo mai jin kishirwa ya cinkaita ya ɗauka ko ruwa ne to haka nan kafarai ko sun yi aikin kwarai sun zaci cewa suna da sakayya in an zo can sai su iske babu sakayya kamar yadda shi mai cinkan kawalolin rana in ya kai can zai iske ba komai ya zunnu hula da shanu ma an fayu sari'u ilai sai ɗora gaugawa zuwa ga ya cimma ruwan hata ya hatta milil juhuda wal mushaqqa ɗaukar iyakar wahala da ƙoƙari wata hasisu huli tashbihil kafiri bihi hi shiddatil haiba kebe shi da shi a ce wallazi na kafaru a amalihun kasarabin baqi'a ya hasaba huzzam anu ma'a ba a ce da mutun yazzaci ruwa na ba sai an ka mai kishirwa ai ba mai jin kishirwa ɗaya ke ganin ƙaular ne ranar ba kuma ba shi kaɗai ke zaton ruwa ba ne amma maimakon a ce ya hasibu hunna naziru ma'an mai dibi na zaton ruwa na sai an ka zam'an mai kishirwa wato sadda yake da tsananin bukata da abin kuma wanda ka son abin ne ya hi ɗaya a ce mutane na azarwa na a'a mai kishirwa to keɓe mai kishirwa da an bato don a kamanta kafiri da shi ga tsananin taɓewa inda masisil haja sadda tsananin bukatar ta shahe shi da abin hatta iza ahu har sai ya zo ma mata wa ma'an abin nan da yake zato ruwa au ahu ko ya zo ma wurin nan da ya ga ruwan lam ya jirhu shai'a bai iske komai min al ashya'i ba zai iske wani abu na abubuwan ba komai ba zai gani ba lin mihlalihi saboda rugujewa tai aw mamadatihi ko gushewa tai amada ya gudda abu wa imadatul aza'ani dari can cikin sadakoki da ayyukan alhairi Allah ce hadda gudda cuta daga hanya ko duci ko kwalba ko wani karfe da ka gani yana iya cutar da mutane kan gudda shi to wannan imadatu din shine nan mamadatu yawa ta waka zalikal kafiru to haka kafiri yake ya hasaba yana zaton anna amalahu aikin da ya yi ka sadaqatin kamar sadaka tanfa'uhu huza ta amfanai hatta iza mata har sai ya mutu wa wafada alarabihi ya zo inda ubangiji ne lam yajid amalahu ba zai iske aikin ba ai lam ba zai amfani ba bai da wata sakayya don haka yace mai kishirwa ya zaci ruwana domin shi kafirin sadda ya zo lahira sannan yake da bukata ga sakayya ga aikin da ya yi kuma sannan ya rasa shi sadda yake da bukata kamar mai kishirwa sadda yake bukatar ruwan ya iski ba ruwan ba ne wa wajadallaha sai ya iski azaba Allah ai iqabahu azaba ta au zabani ya tahu ko ya iski zabaniyawa ne wato mala'iku Allah ake umurta su azabta mutane mobile inda hu hu ne ai inda zalikal mawdi'i gun wannan wurin allazi kana hu ma a wanda yake zato ruwa aw wajada Allah inda amalihi muhasiban iyahu to inda hu din yana daukar lamirin ya koma ma wurin da ya zaci ruwa kuma yana dauka gun Allah kuma yana dauka gun aikin nashi shi ne ce wallamiru lamirin can lizzam ani na mai jin kishirwa na almuradi bil kafir wanda ake nihi da kafirin wali za don haka rattaba alaihi qaulahu ya biyo da cewa fawa fahu hisabahu Allah ya biya shi sakayya aiki ne mujazatan sakawa waje da hu, qad jazahu alaihi fi duniya. ko ko abin da ake nufi ko da yake zuwa lahira sai ya iske an saka mai da abi ne tun duniya dan shi Allah ya ce bai tozarta aikin mai aiki wato su ma kafiran da ke aiki na taimako ana iya biyan su tun sai dai can lahira a ba su iske komi tun da ba su da imani amma in kafiri yana da tausai shi ma ana iya tausaya mishi ana iya lilwanta arziki ne ana iya tsawaita rayuwa ce ana iya sawaka mai har mutuwar amma fa da ya mutun shi ko can ba zai iske komi ba illa azaba wallahu sari'ul hisab Allah mai gaugawa sakawa ne ai almujazat Eh, gaugawa sakawa ne don haka ya saka mai nan kai tsaye أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو ko kuma allazi na kafaru waɗannan da suka kafirce a amalihun ayyukansu a salihatu na ƙwarai ailan kuma fi kauni haka zaman su hali haliyatan hintacci an nuril imani daga hasken imani zaman tauhidi bai riga aikin ba ka zulumatin kamar dufai fa'au auɗin nan littahayiri ta ba da zaɓi ce wai an baka zaɓi shabiha ka kamanta su bis sarabi da a rana wanda ta gabata fi adamin nab'i ga rashin amfani au bis zulumati ko kuma ka kamanta su da dufai fi adamin nuri ga rashin haske au koko a amaluhu musayya su can ayyukansu na kwarai su aka maƙawalwalin rana miyagu su aka madufai fa inna haka zulumatin kamar dufai ne hi baharin jin cikin gulbi mai zurhi a miƙin mai zurhi mansubin ilal lujj an ka ce lujjiyar an jingina shi ga gurbi inda ruwan suka fi yawa wa huwa ma'azamul ma'i shine mahi girman ruwan ya ga shahu maujun taguwar ruwa kuma na rufe gulbin ma yarsafi'u inda iltirabil ma'i abin da ake ce ma taguwar ruwa abin da ke kowa, sadda ruwa suka fito juna suka motsa min fauqihi himaujin, kuma bisa wannan taguwar ta ruwa kuma akwai wata kaga duhun zai karu don duk abu ya sake inuwa sama sai ya kara duhu ya gashahu mawjun wata taguwar ruwa na zo mai mayar tafi'u inda ilqirabil bahr min fawqihi mawjun kuma wata taguwar ruwa na saman ai almawj ita taguwar ta farko a azama min hukuma wadda ta ta farkon girma wa a'ala ta shi ta daukaka min fauqihi sahabun sannan saman wannan taguwar ta biyu kuma ga girgije min fauqil mawji sani girgishin taguwar ta biyu ga mamun girgije ga da'an waran najumi da ya rushe hasken tamrani to me ka gani a duhu zai karu gashi tamrarin an lullube su ga duhu sannan kuma ga duhun ruwa na gulbin sannan ga na taguwar farko ga na taguwa ta biyu wal jumlatu jumlan nan sifatun ukhra sifa ta ta daban lil bahri ga gulbin gulbin da yake taguwa ta ruhe shi wata taguwa sama ne kuma sama ga girgije ya rushe hasken taurari hazihi zulumatun waɗannan dufai ne arba'un hudu ba'daha fawqa ba'lin sashen suna garbe sun shashi zulmatul bahri duhun gulbi wa zulmatul mawjil awwal da kuma duhun taguwa farko wa zulmatul mawji sani da kuma duhun taguwa ta biyu wa zulmatul sahab da kuma duhun girgiji qara'a ibnu kasirin ya karanta bi ilafati sahabun da raba sahabu ga zulmatin a ce sahabu zulmatin a ɗebe tanini ga sahabu shi ko zulmati a yi mai jarra yana mulafin ilai. fi riwayatul bazzi ga riwayar bazzi wanda ya ruwaito da gare shi wa bi tanwini kuma an karanta da tanwini wa jarri da jarra ga zulumati ala annahu badalun bisa ga cewa shi badali na daga zulumati na farko wanda aka ce ka zulumatin shi majaruri na da kehu to shi ma wannan zulumati sai a yi mai jarra ya zan badali ga wancan da an ka jaranta da kehu tashbihi din shi ko haka yake ga riwayar kumbul idza akhraja an-naziru al-waqi'u fil shi wanda ya fada cikin gulbin da adda wannan sifar in ya hidda ya dahu hannu ne lam ya kadba ya kusata ya raha ya gata fallamir lamirin ga lahu nashina iza a haraja in ya hidda ya dahu hannu ya wane shi wanda ya fada cikin gulbin gashi ko ba a ko ambata ba shi ne ce lamiri na wanda ya fada cikin gulbin ne wa illam ya jari lahu zikirun ko da yake ambato ne bai gudana ba lidilalatul ma'ana saboda dalilin da ma'ana ta yi alaihi a kan shi tun da kafirai aka ce aikinsu fi hazihi zulumati a cikin waɗannan dukkai ko ya hidda hannu ne bai gana tahin hannun shi wahiya a ƙaraba ma yara ilaihi ita ko an mahi kusata abin da mutum ka iya gani hannu ne da zai kaiwa ga ido ya kalla in bai ganin hannu ne da zai kaiwa ga ido ya kalla ina ga wani abu da an nesa da shi lam ya karu bai ko kusata mai ru'yati ha daga ganin hannun fallan an an yara ha balle ma ya gata ko kusa balle gata domin nabi muqarabatul fi'li ashaddu min nabi kore kusata aiki ya fi tsanani bisa ga kore a ce ko kusa wa hadha al sani wannan misali na biyu na zulumat bayanun li halihim bayani na ga halin su fi duniya a nan duniya fi a amalihim ga ayyukan da suke aikatawa fi tashbihi lalihim ka kaman tabatan su bi misali hadhihi zulumati da irin waɗannan dukai almujtama'a waɗanda yake sun tattara min hadhihi al-ashiya'i daga waɗannan abubuwa ga gulbi ga taguwa ga wata taguwa ga girgiji wa zahaba ba'al nas sashin mutane sun tahi ila anna zuwa ga cewa fi hadhal misali a jaza'an." a cikin wannan misali akwai wasu juz'o'i kashe-kashe tuqabilu da ke muƙabala da a ajaza'an wasu kashe-kashe min al bihi na abin da an kai misalin da shi shi kafirin nan da an haka manta da dukkan ga dukkan ga an ka ce ga na ruwa ga na taguwa ga na wata taguwa ga na girgije to shi ma kafirin yana da wannan kashe-kashen har guda hudu ne ce al'amalul fasida ayyuka batacci wal baharul lunci. da gulbi wanda an mai gulbi. ayyukan ɓatacci su an misalin gulbin albul kafiri almaujus awwal shi kuma zuciya ta kafiri ita ce taguwar ta farko zalaluhu batanai shine taguwar ta biyu wasu sahabu girgije hu shawar da kafiri ke don haka shi ma wannan abin da an kai misali da shi shina da kashe-kashe kamar irin kashe-kashe wanda an ka misalta shi da shi yadda an ka kasa duhun ga ya karkasu ta abubuwa hudu to shi ma kahirin ya tattara abubuwa hudu ayyuka ne ci su an misalin gulbin zuciya ta yi ita an misalin taguwa ta farko shi kuma wannan girgijin taguwa ta biyu shi ko bata ne wannan girgijin shawoyin da ya kabi wallahu alam Allah shi san hakikanin asirin littafin shi wa mallam ya ji Allahu lahu nura duk wanda Allah bai sa mu haske ba ay man lam yuqaddir lahu hidayata wanda Allah bai kaddara ma shari'a ba wa lam yuwaffiq li asbabiha bai yi mai muwafaqa ga sabubban shari'a ba to fa malahu min nurin lalle ko bai da wani annuri ba wanda zai jawo mai hasken ya shiga zuciya ta hayya karbi shari'a ay man lam yahdihi Allah lam yahtadi wanda Allah bai shirya ba baya shirya ko bi ko akai ma bayyana hidayatahul mu'minina da Allah ya bayyana shiryarwa ta ga muminai bi kaulihi da cewa ta yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah bi hilafil kufari sabanin kafirai su ba su tasbihi ba su sallah istadarada yanzu sai ya istidradi ya koru magana bi zikri tasbihi ahli samawati wal ardi ya amshi tasbihi na mutanen samai da na ƙasa ta amiman don gamewa ba rijalun ayu sabbihu lahu bil gudu wal asr ba sai mutane ba ya game cewa kowa da kowa da mutanen sama da ƙasa suna tsarkake shi wa izharan lil azmati da kuma bayyanar da irin girma ne ya kai da mutanen sama da na ƙasa da mala'iku da aljannu bi qaulihi da cewa shi ألم تر أن الله يسبح له, له في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم ترى بكسن أي ألم تعلم بكسن أن الله ألا يسبه له من في السماوات والأرض waɗanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin ƙasa duka suna tsarkake shi yunazzihuhu amma la liƙo bihi suna tsarkake shi ga abin da bai dace da shi ba wa mina tasbihi salatun sallah tana cikin tasbihi wal istifham wannan tambaya kuma littaqariri ta tabbatarwa ce wai ai ka sani wa allamahu zalika ya sanar da shi haka min qaulihi daga cewa shi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu face yana tasbihi da tsarkake Allah ashe kaga man fi samawati wal ardi tun tunda an ce ba wani abu ba a toke komai ba ashe abin da ke cikin samai da kasai da sun shige don haka kenan ka san haka ta wannan aya wa zikiru man ambaton man tagalibun rinjayarwa ne li zawil uquli ga ma'abuta hankali ba a ce ma fi samawati ba an ka ce man fi samawati saboda masu hankali mutane su aka rinjayar bisa ga sauran abubuwan da ba masu hankalin ba wa dairu da tsuntsaye don al'inta jinsi ta ba tsuntsu guda ba jam'u da'irin ne ismu jam'in sunan jam'i na lima ya tsiru ga duk abin da ke hira na sama'i wal alli tsakanin sama da ƙasa has sahabi zikir ya keɓe su da ambato lima ha don abin da ke cikin su dalilin dalilil bahiri na dalili wanda amarin jayi gashi kuma sun shige cikin mafi samawati abin da ke cikin samai wal alli da ƙasa ai tsuntsayen suna ciki amma kuma sai ya koma keɓe su ya ambace su don abin da ke cikinsu na dalili marin jayi alal ƙudurati ga cika ikon Allah wali za don haka ma wasa fahaya siffanta su bi ƙaulihi da ce washe safatin alhalinsu suna masu miƙe hikahikansu hali ne ai ba su ɗatin ajina hunna suna masu shin hida hikahikansu fa iza na tusabbihu fi tilkal hala in har tsuntsaye suna tasbihi cikin irin wannan hali da suka miƙe hikahikansu fahiyar mazannatul ishtigali gashi ko wurin da ake zaton su shagaltu ne sadda hankali ke daukuwa ne to fa mazannuka bi ghairi hami azzatonka ga in suna cikin gidajensu suna cikin shekarsu ko suna cikin gijensu ko suna bisa ga icce wurin kwana in har suna iya tasbihi sadda suke shagalce to ina ga sadda suke natsi wa fihi dilalatu ciki akwai dalili ala kamali qudratis sani ga cika ikon mai aikata haka li'anna wuqufal a as-sufliya domin tsayuwar jikunkuna na ƙasa hiljauwi a cikin sarari dalilun zahirun ala zalika dalili na bayanan ne mai gwadin cewa lalle wanda ya haka yana da cikakken iko ba su rataye da komi ba su laƙi da komi a cikin sarari kuma su ga su sufuliya ne ba mala'iku ba ne talista ne da a ƙasa to ya gwada cika ƙudurar Allah kullum min al dukkanin abubuwan ga da muka ambata ma fi samawati wa ma fi larli wa ɗairu ɗin kowane su kada aliman lahu Allah ya san salatahu irin tashi sallah ai du'a'ahu irin addu'a ta wa tasbihahu da irin tasbihin shi Allah na gane tasbihin kowane su hu wa taqdisahu tsarkakewa da yake wa Allah istiyara aw dab'an bisa ga zaɓin kai na yakai ko ko bisa ga ɗabi'a haka a ɗabi'a su dole su yi haka walakin sai dai la huna tasbihahum ku ba ku gane tasbihin su Allah ne yake gane tasbihin kowace talita cikin talitoci ashe kenan masu cewa ga ga zikirin kwaɗi ga wani kwaɗi kai ina sun ka sano Allah ce ku ba ku sani aw kullu wahidin qad alima salatu ko ko lamirin na su masu tasbihin ne kada alima kullun salata kowane daga cikin su talitocin ya san wanda yake nashi tasbihi uku Allah ya san tasbihin kowane su ai kullu wahidin qad alima salata nafsihi lillah kowane ɗaya daga cikin su ya san irin sallar da yake yi ga ubangiji Allah ta'ala wata hu ya san irin yadda ka tasbihi ya tsarkake Allah au alima salatan lahi ko kowane su ya san ato salatin Allah wa tasbihallahi da kuma tasbihin na Allah Allah zaini waɗanda su sallar da tasbihin amara bihima Allah ya yi umarni da su wahada ya shirya da kowace talitta ilaihima zuwa ga yansu kowace da irin yadda ta kanata ta san wadda ta kanata ko ko shi Allah ya san yin nata wallahu alimun bima yaf'alu Allah masani na ga abin da suke aikatawa la ya azubu anhu shay'un komi bai hake da sanin Allah tazayilun tazayili na wannan kamar an wa magana jela bayan ta ƙare a koma ɗan jawo ta kaɗan tunda ya ce kullum kad alima salatahu wa tasbihu yadda ce wallahu alimun bima yaf'alu kaga wannan ya gabata tunda ya ce kowane Allah ya san aikinsa yadda ya koma cewa Allah masani na ga abin da kuke aikata kaga magana guda ce yawa wajela da ilmahu wanda jelar za ta ƙara ƙarfafa sanin Allah bi halihin da halinsu alal awwali in mun ɗauka bisa ga na farko cewa shi Allah aka nuhin kad alima salatahu wa tasbiha ya san salatin kowane da sallar kowane da tasbihin kowane wata kamilun alama da kuma kammalawa ne ga abin da abbaya li'annahu dalla alal ilmi baligi dan yayi dalili ga ilimi wanda ya kai matuƙa ba da ma taqaddama ma yadullu alal qudra bayan abin da ka dalili ga cika ikon Allah ya gabata na cewa ga tsuntsaye cikin sarari ba wanda an rike da su sai kudurar Allah alkamila wanda a cikakka to bayan ya gabata yanzu kuma sai ya gwada kamalul ilmi bayan kamalul ta ya gabata don a san shi adda ilimi da kudura cikakki wa da galibul aqil hayyo dai akwai rinjayar da masu hankali cewa bima yaf'aluna abin da suke aikatawa ya kawo lamiri irin na masu hankali ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض mulkin samai da ƙasa ya tabbatar ma Allah hali khaliquhuma don shine wanda ya talitta su wa ma fihima da abin da ke cikin su min az-zawati sifati wal af'ali da zati na jikunkunan mutane da sihohinsu na kyawu ko rashin kyau wal ab'ali da ayyukansu miyagu ko na kwarai duk Allah shi ke talitta su awil muradu ko ko abin da ake nuhi khaza'inul madari taskokin ruwan sama wa rizqi da na arziki daga can sama wannan ba ta da tsire shi ko anan ƙasa don ce akai mulkus samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa wato mulkus samawati haza'inul madari wal rizqi mulkul arli an nabat shi ke da ikon fitar da tsire daga cikin ƙasa kuma shi ke mallaka shi wa yunasibuhu al-ayatu taliya aya ta biyu wadda attahi tana munasaba da cewa samawati wal ardu matar wannan batu ake ne don ayar da attahi alam tara anna allaha yazi sahaban ba haga Allah na gargada jirage sai ba summa yu'allifu bainahu ya tattara tsakanin su summa yaj'aluhu rukama fatara alwadaqa ya kharija min hilali sai kaga ruwa na hita tsatsaki ne to wannan ya ƙara ƙarfafa mulkus samawati ruwa da ake saukarwa da sama mulkul arli tsire da aka fitarwa shine aya mai biya tana dacewa da wannan tafsirin wa ilallahi almasir makoma dai zuwa ga Allah take duk dai gama akai a koma ma Allah ai almarji Ulil jami makoma ta kowa da kowa zuwa ga Allah ne lil jaza'i don saka ma mutane da abin da suka yi alam tara anna yujzi sahaba ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلبصار نعم ألم ترى باك غني ko baka san annallaha Allah ya zai sahaba yana gargada giragizai ya suquhu bi rikin yana gargada giragizai da tafsi Ƙaza'an suna guntu guntu tukwa tukwa wanga guntun girgije can wanga sai a gargado su a koro su su gane wa haza dalilun aharu wannan wani dalili na na daban ala kamali sun'ihi ga cika ikon Allah ta'ala da kuma aikin sa summa yu'allihu bainahu sannan ya tattara tsakanin giragizan ya lumu ba'alahu ila ba'alin ya tara sashen shi zuwa ga sashe fa yaj'alu al-qida al-mutafarriqata sai ya sanya guntayen giragin zanga da an rarrabe atan wahida su koma guntu guda duk su gani wa bi maana sahha bainahu saboda haka baina din ta inganta don ga ka'idar baina ba a jingina ta ga abu guda da an ce tsakani ne da an ce dawa ba a ce a ɗaya tsakani ne to ana nufin haɗe wadda ake yi tsakanin guntayen na giragirzan cewa yi allihu bainahu in ka ji an ce tsakani na abu guda to wasa duhu ne ba baina ba baina dai ko dai a yi ta kararin tabbai ni wa ka ko kuma na. amma bai yiwa ɗai ni. ko baina hushi ɗai to amma yanzu ga baina hushi ɗai saboda me don ma'anar a jaza'u ɗin nan da za a summa ya ja'aluhu rukama sannan ya sanya shi wanda ya hau juna ya yi duhu markuman ba'luhu fawqa ba'l wanda aka hau hayar sashe ne bisa sashe war rakamu ailan as murtakin rakabu kuma ana cewa girgije wanda ya hau juna rukamu fataral alwada sai dai ka ga ruwa alƙadar ruwa na sama ya haruju na hita min kilalihi tsatsakin waɗannan giragizan ai maharijihi mahita ta wa futuqihi da cewa fataka Allah na ce kana tara ta kanfa fataka na suna ɗanki muka cece su to fataka ɗin na cece wannan girgijin ruwa su hito jam'u halalin ne shi hilal kamar jabalu a ce jibal wa yunazzilu minas sama'i kuma yana sabkarwa daga girgijin sai ya zama jazi an kai aka yi zikirul hali bil ana ambaton abu da muhallinsa sai aka ambaci girgije sama don sama an muhalli ne kamar can ya sharibu na ka'asa suna shan kofi ai ba kofi suke sha giya da a cikin kofi amma tun da kofin muhallin ta ne sai aka ambace ta ko ku a sama din ma aka nufi haƙiƙi ne ba majazi bane ke almuzilla wagga da ta yi muna inuwa ba waɗancan samman ba sama dai wagga da ta yi inuwa don shi girgizai bai kai sama ba don duk da jirgi na wuce su wata nan wal maf'ulu mahzuhum maf'uli an shahish cewa yunazzilu yana saukar da ni baradan an kara kenan mina sama'i daga sama sai an ka shahi baradan shi an maf'ulin ya ja'al min jibalin daga duwar watsu fi ha da ke cikin sama wato shi ta wannan kankarar duwatsu na manya-manya saboda rahama Allah iska ka hece su su ciyaye kahin su kawo da sai kowa suka farma su hude mai kai ko su hude mai kwano to sai su tsayaye iska na bugunsu suna tuɗa suna ko da suke kawowa ƙasa sun zan ‘yan ƙanani saboda jinkan Allah badalin badali ne minas sama bayan ya ce daga sama ce kuma daga duwar wasu di a adatul jari da mai da harshen jara shi ne min ɗin min baradin daga ƙanƙara ai ba alihi sashen ƙanƙara min ɗin kenan tanan ita ko ta tab'idi ce min al'ula min ta farko wa saniya da ta biyu lil ibtida'i ta faruwa ce wato ruwan na faruwa daga can sama kuma suna faruwa da can farko daga duwatsu suka faru kamin su kawo suka zama yan ƙanani ƙanƙara ta ɗora faduwa min baradin daga sashen kankara au koko asaniya ta biyu din littab'ili ita taba'ali min jibalin daga sashen wasu duwar wasu wato katsu ƙanƙara ta aka yi daga dutsen tun can a ɗebo ta ya ƙarama. bisa ga wannan fassara wasalisa ita ko ta uku lil bayani ta zanta bayani duwatsun min baradin su ne kankara su an ka bayyana da cewa barad wa qala ibn abbas ya ce ahbar allah allah ya bada labarin anna fi sama'i jibala kenan can sama akwai wasu halallan duwatsu min baradin na kankara kama fil al jibalin min hajarin kama yadda nan cikin kasa akwai duwar watsu su na tsakon kwani fa yusibu bihi man yasha sai Allah ya jima wanda ya kasan jima bilbarar da kankara uqubatan lahu don azabta shi wa yasrifuhu amma yasha ya juyar da su ga wanda yake son salamata hu tsiratai kenan ma duwatsun na kankara akwai inda suke faduwa da girman su don su musibantar da wasu mutane wakila an ce allamiru lamirin nan lilwadaki na ruwana yasibu ya samar da man yasha wanda yake so bihi da ruwan ba na duwatsun na na kankara ba to in haka ne sai ya zan samar da su ruwa kenan ni'ima ya arzita wanda yake so da ruwan ko ya sarrafa hu amman ya sha ya juyar da ruwan daga waɗanda yake so ya hana ba sai a yi su wani wuri ba a yi wani wuri ba ya an ce lamirin na ruwa ne ya tsibi bihi man ya sha ya shayar da wanda yake so ruwan a wanda yake son saka ya hu shayar da shi wai sarrafa hu ya juyar da shi amman ya sha daga wanda yake son shirma na hu haramta ma wal awwalu aula amma na farko yahi don cewa yusibu to ga musiba an kai kawo shi ya ji ma waɗanda ya kaso da kankara shi ya shi bisa ga cewa ya samar da waɗanda ya kaso ruwan ya hana ma wasu ya kadu sana barkihi ya zahabu bil absa hasken walƙiya hadarin tana kusata ta tahiyar da idanu shi ma yana gwadin ƙudurar Allah da cikin hikima don abin da an ka sani haske ƙara gani ya kai ba shi tahi da shi ba to amma ga shi hasken nashi yana kusata ya tafi yadda gani an nazira masu dibi ai lam'anuhu walƙawar tashi wallamiru lissahabi cewa barƙihi walƙiyatai shi ne shi girgije shi addalamiri an ya haɗa ha ya hizgi gani min farɗin ila'a saboda wa hasken nashi wa zalika a ƙawa dalilin wannan shine dalili mahi ƙarfi ala kamalil ƙudurati ga cikar ikon Allah li'annahu tawlidul lidd min al don haifar da kishiya ne daga kishiya abin da aka sani haske yana zuwa ne da gani ya yada abin da ba a gani a ganai to sai zan yanzu ya tahi da gani kaga an haifar da kishiya daga kishiyar an haifar da rashin gani daga gani wannan ya gwada cika kudura Allah yuqallibu Allahu al-laila wan yuqallibu Allahu Allah na juyar da Allah laila dare wannan hara da yini ya tibi bi kullum minhuma badal al-ahad yana zuwa da kowane su hurhuren guda ana nan cikin yini da haske sai ya canza shi da duhu ana cikin duhu sai kuma ya waye ya canza shi da sahiya aw ko ko yukhalifu bainahuma abin da ke nihi da yuqallibu yana jujjuya su ai yana sabawa tsakanin su bi duli wal wata rana dare shi tsawo wani lokaci kuma yini ya tsawo awai nuri wa zulma ko canza su da ya kai daga duhu da haske ana cikin duhu sai a ga haske ana cikin haske sai a ga duhu aw yugayyiru ahwala man fihima ko ko yuqallibu al-layla wan nahar ma'ana yana juyar da halukan waɗanda ke cikin su mutun na mugu in ana so sai a mai sai na kwarai mutun na na kwarai ana so sai a mai sai mugu to shi ayyuqallib dan muqallibul qulubi qulubu man fis samawati wa man fil ardi inna fi zalika taqali lalle wannan jujjuyawa da Allah ke yi ciki ibratan abin lura akwai dalili dilalatan ala wujudis sani masu gwadi ga cewa lalle akwai mai aikata haka alqadiril alim mai cikakken iko mai cikakken sani almunan zahi wanda ya tsarkaka anil hajati daga bukata ga kowa ko ne ba da ulil amma sai ga ma'abuta basira masu lura suke gane haka ashabil basair ma'abuta basira gani na zuciya wala ma istadar wal qudrati wal ilm da Allah ya kafa dalili ga zamanai guda da kuma cikar ikonsa da cikar saninsa bi ahwalis samawati wal ard ya kafa dalili da halukan samai da ƙasa awwalan can harko wa bi ahwalil asar al ulwiya sannan ya komo ya kafa dalili da halukan asaru ko haifai da a can sama na zai saniyan karo na biyu istadalla alaiha salisa yanzu kuma sai ya kafa dalili na uku akan iko ne da iliminsa da ɗayantuwarsa bi a hawalil hayawanat da halukan abubuwa masu rai almuhtalifatil anwa'i waɗanda nau'ukansu suka saba wal ashkali da su wal ahwali da halukansu ma ittihadil asli tare da zama asali guda ga asalinsu guda amma halinsu ya saba su sun saba nau'ukansu sun saba sai ya ce والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من Allahu halaka kulle shay ko haliku kulle shay akwai kira'a haka irin ja'ilul laili sakara akwai kira'a ja'alal layla akwai ja'ilul to wannan ma halaka kulle shay Allah ya talici komi ko ko haliku kulle shay shine matalicin komi da komi da dabbatin yanzu ana magana abubuwa masu rai waɗanda ke tafiya bisa ga ƙasa tunda an gama magana akan sammai da asarul ulwiya to yanzu kuma an komo ga abubuwa masu rai don Allah shi bada cika iko ne kuma kanku abubuwa ba su rai tare da zama asalinku guda daga ruwa an ka talici kowa amma kuma sai kuka saba ga nau'i kuka saba ga kamannu kuka saba ga haluka ai hayawan duk abu mai rai wali hamzata wal kisabi haliqu kulli dabbatin bil ilafati da raba ba haliqun kulli ba haliqu kulli dabbatin min ma'in duk wani abu da ke tafiya bisa ƙasa an ta ne daga ruwa kowa juz'u ma da tahi shi ruwa juz'i na daga cikin chemical ɗin da aka haɗa aka talice shi li'anna awwala ma halaka Allah dan an ce farkon abin da Allah ya talitta jawharatun wani jauhari ne ya talitta kayan kawa nazara ilai habil haiba sai ya kalle ta kallo na tsoro ma'ana ya harare ta zamu ce fa za sai ta narke ta koma ma an ruwa fa min zalikal ma'i to daga waɗannan ruwan ne ta kawwana kullu shay'in kowane irin abu ya kasance ta fa'ala na daga kana ta kawwana ta fa'ala min kana ya kasance wakila an ce min ma'in ɗin ga sifatu dabba sifar dabba Allah ya talici kowane irin abu daga ruwa walaisa sifata halƙin ba sifar talita ba ne ita dabba ita aka talita da ruwa ba talita Allah da ruwa ya yi talita ba ita ne dabba walmuradu bil ma'i shine idan an nudufa ya an ce dabba ɗaya ake nufi ba dukkanin talita ba sai ruwan su zan na mani aka ne duk abin da ke rarrahe bisa ƙasa Allah ya talisai daga ruwan mani in ga dabba ɗaya ake nufi in ko komi da komi aka nufi to waccan jauharin da Allah ya harara ya narke ya koma ruwa ko wani irin abu da nan talita dai wal mafhumu aulawiyyun wannan mafhumi sai ya zama min babu aula ai wa aula gaira hato balle wannan su li'anna al-ma'a allazi bihi al-hayat domin ruwa waɗanda da su rayuwa take idza kana al-mutawalladu minhu hataju ila sami'i? in hadda ruwan ma abinda ya fito da gare su yana bukata ga wanda ya talita shi to fal gairu min babu aula to balle abinda ba daga ruwan ba ruwa ma da asababi ga rayuwa to abin da ya fito gare su akwai wanda ya talita shi to bale wasu abubuwa faminhum man yamshi ala badan cikin talittar gada yayi da ruwa akwai waɗanda ka tahiya bisa ciki jan ciki suke kal hayyati kamar mace zai to ya sahu da su jan gindina suka tun da ja suka ba ta ta ba amma sai an ka ambata mashayi al akan isti'ara dan yayi mushakala yayi kama da sauran waɗanda aka shine ce samman zahafa mashayan ya ambaci jan da shi kai ya ambata ya tahiya alal isti'arati akan arowa awil mushakalati ko ko dan yayi daidai yayi kama da man ala rijalaini da man ala arba'in cikin talitta akwai man yamshi ala rijalaini wanda ka tahiya bisa kafafu biyu kal insi kaman mutun wa da tsuntsu wa minhum man yamshi ala arba'in ciki akwai mai tafiya bisa kafa hudu kalba ha'imi kamar dabbobi na daji wal an'ami da dabbobin ni'ima na gari wal wahash da ƙwari na daji wayan da rije fihi malahu aka sar min arba'in to ya tsaya man yamshi ala arba'in amma akwai waɗanda ƙafafun da suke tafiya da su sun yi hudu to me yasa ya tsaya ga hudu yace sauran waɗanda suka wuce hudu sun nade cikin hudu kal anakib kamar gizo gizo jama'an kabutu ne anakib fa inna itimadaha idza masha ala arba'in hikimar da ke cikin takaitawa ga hudu ko su gizo-gizo da adda kafafu zai yawa su kwagewa duk dai da hudun na suka dogara wajen tafiya saura duk tafiya amin wa tazkirul lamiri li tagalibil uqala'i kawo lamiri muzakkari a ce minhum man yamshi ba ce man tamshi ba li ta galibil ukala saboda rinjayar da masu hankali mutane da a cikin magana sun rinjaye duk saura sun shigo cikin su don haka da za a kawo lamiri an kawo irin na mutane wa ta'biru bi man kawo ibara da man ba a ce ma ba shi ku gashi kuma abin da bai da hankali ma a gare can ga maciji yace fa minhum man maimakon wa minhum ma yamshi ma yamshi wurin mana don ita at gairul aqil sama sai kawo man liyuwafiqa tafsilul jumlata don rarrabe abin ya yi daidai da jimlance shi da an ka fara yi ai sai da aka jimlance gaba ɗai sannan aka zo aka yi kwatta-kwatta to can wajen jimlancewa ce an kai man fis samawati aka yi ta galibul akil to da haka konan wurin kwakwancewa kwatta-kwatta shi ma sai an kabi abin da aka yi amfani da shi can wajen jimlancewa kamar yadda wake wajen ba da labari za a ba da labarai dunkule sannan a ce to ga su kwatta-kwatta to wajen da aka ba da labarin dunkule cewa an kai man fis samawati to don haka nan wajen rarrabe a kowane sai an ka bashi mandin an ka ce min hun manyan shi ala badani min hun manyan shi ala rijali min hun manyan shi ala arba li yuwafiqa tafsilul jumlata don kwatta kwatta din ta dace da can inda an ka faɗa don kuli wara'a ya kiyaye al abda'a fal abda'a sai ya fara faɗin mahiban shawa sannan mai bi mai sannan mai bi mai tartibi gajeranta ya fara da mashi jan ciki don sai ban mamaki sannan ya kawo masu ƙafa biyu sannan ya kawo ga masu hudu sun yi fitowa ga fili fi tarifin kudura ga sanar da cikar ikon Allah ya halukun lahuma ya sha Allah na talitta abin da yake so min ma zukira na abin gada muka ambata wa gairi shi da waninsa kaga sauran waɗanda ka tahiya ala a kasar min arba'in sun shige nan don Allah yana iya talitta duk abin da ya kaso kaga saura da sun shige masu ƙafa ɗari da masu ƙafa dubu yan akwai duk sun shige cikin Allah na iya talittar abin da duk ya so kai fa sha'a kuma yadda ya so shike basidan wa murakkaban da abin da simple gashi da sauki da wanda sai an yi tarkibi an hada kaza da kaza ala ikhtilafi suwari kuma bisa ga saba wa surorin su wal aba'i da gaban su wal hay'ati da suhohin su wal harakati kai hadda motsa ko wani daban wadda ba a ɗabi'un kowane daban wal kuwa da ƙarfinsu wal af'ali da ayyukansu duk sun bambanta ma ittihadil ansar tare da ɗayantuwar dafa ɗin na asalin abin inda ya hido duk gudana tunda min ma'in na dukansu bi muqtala mashi'atihi bisa ga yadda mashi'a ta hukunta yadda son Allah ya kaddaro inna Allah lalle Allah kadiru mai iko na ala kulli shay'in ga daukacin komi fa yab'al yana aikata ma ya shawa abin da ya so alhamdulillah العلم عند الله ولا haula wala قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allah ya saka malam da Allah ramma ne da mahihicin alkhairi Allah shi ƙara ma malam lafiya Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a ta Allah ya ji kan mahihin ne ne mu kuma ababuwan da aka karantar da mu Allah madaukakin sarki ya azurta mu fahimta insha Allah malam jamilu sai ka kusa sai ka karanta da yake kusan makarfan din gudana